Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar iyali na lafiya alheri Grace Abdu ke muku fata alheri. Idan kuna tare da mu shirin domin iyali yana waiwaya maganin mantuwa inda muke kawo muku waɗansu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar cikin wannan shekara ta 2017 da ke shuɗewa. Ga shirin mu na farko a wannan shekarar. Za mu yaya kallabin shirin ne bana a jihar Niger Najeriya inda aka kama waɗansu makafi biyu suna luwaɗi da ƙananan yara. wannan lalata da ta samu waɗanga makafi masu ido suka lalata su mu ba mu san lalatacci ba ne sai da muka zauna da su wakilin mustapha nasiru batsari ya yi tattaki zuwa ofishin hukuma inda ya ci karo da yaran ya kuma hira da su mun kuma saya su domin kare su ka sa abin da ya kawo ka eh na sani menene da ya kawo ka abin da um, saboda magogo yana luwaɗi da mu magogo yana luwaɗi da ku eh. Ku nawa kake luwaɗi da ku mu biyu to ya yake yana luwaɗi da ku idan ya yi da wannan yau gobe kuma sai a yi da wani eh, yana ba ku kuɗi ne eh, eh? eh yana ba mu kuɗi nawa nawa yake ba yana ba mu wani lokacin naira ɗari wani lokacin ɗari da hamsin wani lokacin naira hamsin amma ku ba ku san laifi ba ne laifi ne gaskiya to me yasa kuke zuwa wurin shi yana kira mu ne shi yasa yana tilasta muku da ƙarfi ne a ya aka kuke yi kuma mm, idan ya kira mu shi ke cewa zai ba mu kuɗi kuma saboda kuɗi sai ku yadda to mu dai haka dai ne saboda ka san yaranta yanzu kana makaranta eh wata makaranta kake gwamnati ka gama ko aji nawa kake mm, just two eh? eh to yanzu gashi an kama wanda ya muku kuma kuma gashi kuna cikin wani yanayi na rashin tabbas game da lafiyarka kai ne haka asibiti ko to ya kake ji yanzu cikin gaskiya zuwa lokacin har da ciki na yi ciwo cikin ka yana ciwo eh. kamar murdawa ko ku. Eh, yana ciwo jiya ko jiya ciki na yi da ya ciwo yanzu mai kake so a wani shi bugu abinda hukuma suka zartar ya daɗe na yi da ku ko so ɗaya ne ko so biyu mm, ni dai bai daɗe sosai ba so nawa yi da kai ni gaskiya ban iya kirgawa ba ya yi ya wuce so biyu kenan eh ya kai kamar wata biyar ko uku yana yi da kai a bai kai ba dai na gan gaba ɗaya nawa ya taɓa baka gaba ɗaya ɗari ɗari kamar so nawa ya baka gaskiya kan shi ma ban iya kirgawa ba to kai me kake yi da kuɗin ya baka kai shi wa ake kashewa kawai ka sayi abun banza da wahi koko abinci kake ina jin wani zan sayi abincin ban jin sayan kashe shi hmm. kai ka sa abin da ya kawo hmm, na san saboda bagogo yana mana luwaɗi yana muku luwaɗi hmm. ku kuke zuwa ko shi ke kira ku da ƙarfi shi yake kira mu sai ku yadda eh, yana ba mu kuɗi kai nawa ya taɓa ba yana ba ɗari yana ba hamsin sau nawa ya taɓa baka ɗari da hamsin sai ba zan iya ɗirgawa ba ka daɗe kana zuwa yanayin luwaɗi da kai mun ɗan daɗe kun kaman wata nawa sai ba zan iya ɗirga watan ba mu kai da wata biyu ba wato kai baka san laifi ba ne na sani to me yasa kake zuwa kuma saboda yana ba mu kuɗi saboda ba ku kuɗi ba a kula da kai a gidanku ba a baka abinci da sauran ana ba ni da me kake yi da kuɗin da yake ba ina je talla ina je ma sai in sha abinci to yanzu kai ya kake jin jikinka kana jin wani abu na mace ciwo a'a ba ka jin ciwon komai jikinka hmm. Mustapha ya kuma yi hira da Alhaji Rabi Abdullahi Sarki makafin mina dangane da wannan lamari. An ce su biyu ne, akwai wani mai suna Sadiku. Yanzu shi Sadiku yana ina yanzu. sadiku yana hannun hukuma domin tuni muka tada jami'an tsaronmu suka haɗu da na lagos ya ma kama jamhuriyar Benin can sama boda ake kamo shi. An dawo da shi nan mina. Yana nan mina kuma na damƙa shi hannun hukuma. To da aka zo da shi kun tambaye shi ya amsa laifin shi koko? Dama da zuwa da shi muka ce me an ce waka ce ya karbi laifin shi. Kuma me ya gaya muku ya daɗe yana yi koko su dai? Ya nuna ya daɗe yana yi. Don Eh to na mai tambaya wannan abu ka dade kana yace gaskiya a tun da ya makarantar boko waɗansu masu gani da sunan su taimake shi suka koya mai wannan lalatan shi kuma ya ci gaba da yi sannan kuma munan ya zo ne ba wai mazaunin nan ba ne kuma yana da ɗakunan haya biyu a nan gari guda fadukwai wani wuri can daban don gudanar da wannan iskanci nashi shi ma idris bagobiri muna tare da shi nan kimanin shekara biyu daga baya dai na ga alamomi ne ba su yi man kyau sai na ce ban son zaman shi anan, nan tun ma ba san ko yana yi ko bai yi ba haka shi ma wancan siddiku shi ma na kore shi bayan wata tara me za ka ce ma jama'a game da wani al'amari da ya faru a fadarka mm, dama shi dan adam ko kuma ce maka bahaushe jiran yake abu ya samu na sharri ga makaho to nan ne fa zai sheki aya ta tun da ya san in ya kalle mu ba mu ramawa amma wannan lalata da ta samu waɗanga makafi masu ido suka lalata su mu kuma ba mu san lalatacci ba ne sai da muka zauna da su don haka a daina zartan mana da yan uwa in sun ta bara ko masallatayye ko ana tsanarsu sannan allah ba ya yi alkawalin wuta ɗaya ba ne ga makahu ya yi alkawalin wuta ne ga mai laifi saboda haka makaho kuma mutum ne kaman kowa daga lokacin da wannan abu ya faru zuwa yanzu ana jifa kudu maganganu marasa daɗi arai akwai waɗanda ma suka bahe ta bara saboda wulakancin da aka yi musu yanzu idan aka tambaye ka wani irin hukunci kake so a yi ma wa'annan makahi guda biyu da ke hannun hukuma yanzu a to inda ni za a biyewa a yadda suka bata mana suna da daraja a duniya ni ai in na gansu suna yawo da bakin ciki zan mutu hukuncin da ƙasa ta tanada to shi ya kamata a yi musu kamin su cimma hukuncin Ubangiji. To haka kuwa aka yi, domin kuwa an yanke ma wannan makaho hukuncin ɗaurin shekaru shida a gidan yari yayin da yaran 'yan shekaru tara da kuma sha biyu da aka yi ma fyaɗen suke ci gaba da makaranta. To shirin ya yi tattaki zuwa gidan iyayen waɗannan yara domin ganin yadda hukumomi ke kula da su kamar yadda suka alkawalta. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya tattauna da mahaifiyar ɗaya daga cikin yaran wanda za mu so mu saya sunansu domin kare yaran Mahaifiyar, wadda ita ma makauniya ce, ta bayyana cewa yaron maraya ne wanda ya daina zuwa makaranta tun da wannan lamari ya bulla. Yaro dai ina ina nan ina ta fama ya huwa ta uku da sa da makaranta bai ji ba. Malam Nasiru Hamza masanin halayyar ɗan adam da tarbiyya ya bayyana hanyar da tarbiyyar za ta iya zama da ma'ana ga yaro da ya samu kansa a irin wannan hali. tarbiya kamar kowane bangare wato akwai sashi wanda yake na bayar da shawara ga ainihin yara ko bayar da shawara ga al'umma baki daya kuma wanda yake mai aikata laifi to ga abin da ya shafi wannan abu na farko shine a san meye matsalan mutum idan aka san matsalan mutum to sannan ka kamar aikin likita sai in ya san magani ya san cuta sannan ya san maganin da zai bada to za a binciken yaran nan farko shin daga ina ne suka san matsalolin su har waɗannan tarbiyyar tasu ta tabarbare Eh, me alaƙa su da uwarsu me alaƙa su da ubansu me alaƙa su da al'ummar da suke zaune a ciki me alaƙa su da makarantar da suke da abubuwan da suka yi kama da haka in aka yi wannan za a gane ga inda damuwar take to sai a rakka za ma'ana a mai da muhimmanci akan wannan bangare domin ba su shawarwarin hanyoyin da za su bi su gyara to kaga abubuwan da ba a bukata su ne keɓance mutum kamar a ce a keɓance mutum ana rika zuwa ana bashi wani kamar treatment ma'ana kamar ana mashi hudu ba na musamman wannan ma zai sa ya fahimci cewa eh kamar ya aikata wani abu kenan to amma idan aka bar shi yana mu'amalar shi kamar yadda ya saba a cikin al'umma yana zuwa makaranta kamar yadda ya saba yana zaune a gidansu ana aiken shi kamar yadda ya saba ta hanyar wannan bangare kuma ana kiran shi a lokaci ba wani na daban da za a keɓe ba domin a yi mai nasiha to gaga zai gane cewa eh, ana ba shi shawara ne domin ya gyara halayen shi to amma idan ya kasance a an keɓe wani lokaci waɗansu mutane da bai sani ba suna zuwa suna samun shi suna bashi waɗansu shawarwari na musamman to zai gane eto eh, to akwai wani abin da ya gudana to wani abin zai yi tasiri a cikin rayuwar shi ko ba yanzu bayan ya girma zai rika tana ga wasu abubuwan da suka faru kuma ga har lokacin da aka keɓe ana bashi waɗansu shawarwari duk tuna wannan abin zai zama mai takura a cikin zuciya. Kuna iya samun wannan shirin da dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a wannan shekara ta 2017 da shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali cikin wannan shekara, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su.